Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau sha biyu ga watan satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalmar da hausa ke amfani da ita ta 'yar mace. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu za mu garzaya da ku zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da abokiyar wato wakilarmu da ke can Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Sai sauraron barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai inda zamu tattauna da su akan kalmar nan da bahaushe yake dangantawa mace wato musamman 'yan mata akan ce 'yar mace shi menene ita wannan kalma take nufi kuma menene ma dalilin kirkirota a cikin zauren namu muna da malam bello bala bungudu da malama jamila lamin da kuma malama Usaini hassan suleiman barkan ku da zuwa nan zaure namu yawa barka To idan dai aka cike 'yar mace bahaushe na nufin wani abu ne musamman kuma hausawan bangaren maza. Malam Bangudu. Idan na ce 'yar mace ko maza da kuke kiran 'yar mace me ke kawo wannan kalma me wannan kalma kuma take nufi idan aka danganta shi daga mace. Wato kafin mu shiga akwai 'ya mace mm-hmm. akwai kuma 'yar mace in an ce ya mace ma'ana an haihu an samu ɗa namiji ko an samu ya mace to shi da sai a ce ya mace amma yar mace wato yarinya ce da aka rene ta budurwa ta tashi ta zama mace amma tarbiyyarta da tunaninta da sanin ya kamata ta da hangen nesan ta mace mahaifiya ita ta bata wannan tarbiyya ba mahaifinta ba inda dama ita tarbiyya akwai bangaren uwa akwai kuma bangaren uba to ita ka cokan tarbiyyar ta gaba ɗaya. ta ɓangaren uwa ce babu ta uba kuma ko ta ɓangaren uwar ba ta ebo hali na kware na mai kyau an ba ta tarbiya ta inda uwar take da rauni wani mugun hali ne aka tattara aka mika mata ba a bari ta sa halin kware ba to lokacin da ta tashi da wasu ɗabi'u marasa kyau waɗanda in ta aure kuma wannan auren zai tasiri mijinta ya ga bala'i ya ga tashi hankali ba ta da tarbiyya, kuma ba wanda ya sai mata magana kuma ba ta ganin kowa da mutunci to sai ka ji an ce wannan bai sa'ar mata ba ya aure yar mace wadda mace ta bata tarbiya mace ce ta saita ta take nuna mata ga irin yadda za a yi a rayuwa kuma mace ce take nuna rasar da ita da yadda za ta tafi da rayuwarta ta aure da yadda za ta bada tarbiya ƴaƴanta ma ita ma in ta ya aure to lokacin da baka yi sa'a ba ya ne da ba ta ganin kowa da kima da mutunci har mahaifinta kuma sai mahaifiyarta to shine zaka ji an ce an samu matsala ya je gidan da ba gidan tarbiya ba gidan da mace take bada tarbiya ya je ya auro yar mace wadda ba ta ganin mahaifinta ma da daraja da mutunci na mijinta to shi sa cikin maza zaka ji kan ce akwai matsala wani bai sa mata ba shi kam ya aure yar mace wadda mace ta ba tarbiya kuma tarbiya mara kyau ba tarbiya ta zuwa gani ba malam bello kana ta magana akan cewa yadda mace ta ba da tarbiya shi akwai wata ya ko kuma ce da da ba mace ne take ba shi tarbiya ba duk da yake ka fara fayyace mana cewa sai idan tarbiya ba ta da kyau ne ko kuma idan tarbiya an ba ita ne bangare daya ba tare da ɗaya bangaren ba wato kana nufin idan uban ba shi da rai ko kuwa a'a ko da yana da rai hakan yana iya faruwa wato abin da aka idan ita mace yarinya ta taso tana da tarbiyya kuma ta san ya kamata to ko da ya ce mahaifinta ya rasu to an san lokacin da babansu yana raye namiji ne tsayayye wanda ya ba mahaifiyarta ita kanta mahaifiyarta tarbiya kuma wannan tarbiya ko yana duniya ko ba duniya ta tafi ga 'ya'yanta kuma ana ganin sauran 'ya'yan da aure suna da tarbiya suna biyayya ana cewa 'ya'yan marigayi wani ne sun gaji ubansu kuma sun gaji mahaifiyarsu kuma suna zama aure kuma suna da hakuri da biyayya kuma sun yarda da cewa mai gidanta aljannata tana ƙasan mijinta kuma ta yadda ta mashi biyayya to sai ka an ce ya yi sa'a ya ɗauko aure gidan tarbiyya a lokacin da aka yi aure yarinyar da ba ta da tarbiyya ga mijinta da ba ta ganin kowa da kima ba ta raga ma kowa to lokacin kuma uwata ke goya mata baya sai ka ga yannanta ma da babanta da yan gidansu suna tsoron su zo su yi mata faɗa saboda ga mahaifiyarta ta yi bala'i cikin gida sai ka gaisu mutum ya aure yarinya yana so ya je ya gaya ma babanta in ta yi ba daidai ba sai ka je yana tsoro ko kuma ya ce to ni yanzu ko ka gaya man wani mataki zan ɗauka ya zanyi saboda ni ma ina gudun ya ita ake wa yar mace ita ce yar mace ko da uban na da rai ko da yana da rai ba shi aikata mu saboda yana gode ya magana abu ya zama bala'i shi ma ya ga tashin hankali ya gani a kware sa a cikin gida yana cewa to ni yanzu eh, na isa in je in yi magana in je cikin gida wajen uwar yare na nima in ga bala'i ka je kai ta hakuri ni ma ka rike hakuri da uwarta to ko na raye ko bai raye shi da yan mace malama jamila lokacin da ke ta bayanin sa yana nuna cewa ko da dai uban na da rai shi bai da katabus kaza da kaza ya kara da cewa idan ta yi kyau hmm. wato idan idan idan ta yi kyau sai yawa mm. wato idan tarbiyya ta yi kyau ko da bai da rai mm. sai a ce uban ne ya ɗora ta kan tarbiyya to ai ina ce miki idan ta yi kyau rijiya in ba ta yi kyau ba matsayi kin ga abin da nake so ki fahimta shine mu fa iyaye mata ko yaushe mu ne muke dagewa akan tarbiyyar 'ya'ya amma ko ya ɗaya karkace ya goce to laifi na uwa ne shi yasa ake cewa idan ɗaya ya zama mutum na ubansa ne idan ya karkace sai a ce a danganta shi da uwa. To wannan yana nufin cewa tarbiyyar shi baban ne ya bada ya sa ya zama mai kyan uwar bata bada ba ko yaya. <laughs> Ba. Ai shi da kansa uban wake tarbiyyantar da shi. Shi da kansa. Wato mijin shi kansa ba? Shi da kansa to ai tarbiyyar matar shi zai bi musamman matar shi ta fari. Yanda ta dora shi haka yake miƙewa fa. To kuma sai ta zo ta fara haihuwa. Ai dole ya taimaka mata su haɗu su tarbiyyantar da wannan arzikin da Allah ya basu. Idan ya kasa ita sai ta dage idan ta kasa shi sai ya dage dole dai a samu ɗan nan ya tafi a saiti idan aka zo aka rasa misali yadda muke magana yar mace Allah ya kiyaye ba fata muke ba sai miji ya zo ya kwanta ya rasu ya bar uwa da 'ya'ya yan uwansa duk sai su baje abokan arzikinsa sai su baje kowa sai ya baje sai a barta da waɗannan 'ya'yan abin da ke faruwa dai a cikin um, ya zance al'ummanmu kin gane tunda inda kake dai nan ka sani to idan aka bace da waɗannan 'ya'ya ita ce cin su ita ce shan su ita ce suturar su ba wanda yake kallon ya take kula da 'ya'yan nan Allah ya kiyaye ba fata muke fata muke duka al'ummar mu mu zamanto na gari mu zamanto abun burgewa mu zamanto abin sha'awa sai aka barta da wannan ya zamanto ba ta da abin yi ba ta da mai yi mata abin da ake cewa mai baka kai baka da shi mai baka ba shi da shi ake cewa ranar kai da barawo shawarar ku daya sai kawai 'ya'yan nan sai su fara sakin hanya kuma gashi hannu daya hannu daya wanda baya daukar jinka 'ya'ya suka fara sakin hanya ita kuma sai ta kasa ta tallafo su ta nuna musu daidai sai a fara aya dama a wancan ai 'yar mace ce ko kuma ma suna kan hanyar ma suna kan tarbiyyar tana kan tarbiyyar tana da abin yi din tana kula da su tana musu komai sai a fito neman auren 'ya sai waɗansu daga can gefe sai su daka tsalle sai su fada cikin maganar ai yar mace ce ba ma sai na laifi ana iya sa musu wannan wallahi sai a laka musu wannan tabon eh. a kala musu shi kuma mafi akasari ku yi haƙuri da abin da zan faɗa mutanen mu sun fi haka to a wannan al'amarin a nan muke ɓata junanmu an fito neman ya sai a zo bincike yadda ake cewa eh sai a yi eh, bincike yau wato wani ba a hana ba yana da kyau to amma sai kawai wani daga gefe an tambaye shi a la wance ai yar mace ce Wato saboda uwar ba ta sake aure Ila ba. Ko ma uban yana da rai. Ko kuma yana da rai. Eh. Amma ita ke komai a gidan. A'a ko ba ita take komai a gidan ba. Idan dai kawai an ga dai ita take ta zama kamar namiji a tsaye a gidanta. ai wancan yar mace ce ai Allah uban ai mijinta ce ne wannan kalmar dai da za a jefi namiji da shi ta yi masa ciwo ko a ce mijin hajiya ne kisa ana jefa maza ita dan a bata musu gida ma wato idan aka ga cewa yana zaman lafiya da iyalin sa yau sai a jefa mishi wannan kalmar eh baya zare mata ido eh sai a ce ai tsoronta ma yake ji shi kuma hmm. sai ya ce to bari ya nuna ba tsoronta yake ji ba sai ta tashin hankali sai ya zo ya zo ya ta da gashin baki yana zazzara ido hmm. a gidansa ita kuma idan mutum ya kirkice sai ta ce ba za ta yarda da haka ba sai ta tashi tsaye ita ma kin ga ba ma faɗi aka sun kirki ba yawwa eh mm. to sai ta ce ita ma ba za ta yarda da hakan ba sai a zo ana ta kai ruwa rana ana wannan kai ruwa rana sai wani ya sake bullowa yana neman wata yar ka tsaya ka ji abin da gidansa yake ciki yanzu nan inda muke zaka ji su suna tashin hankali ai sai abin da uwar ta ce ai yar mace ce to sai ai ta bata wa 'ya'ya mata suna da haka 'Ya'yan sun sa aure ga tarbiyya akwai amma an hana ana fitowa neman auren nasu ana rushe musu wanda kai in aka yi maka ba za ka ji daɗi ba. Malama Usaina, a yadda Malama Jamila ta yi mana bayani ga lililan da yake sama a kira mace 'yar mace. Shi ma Malam Bello ya iya bakin ƙoƙarinsa na ganin cewa su faga abin da suke nufi da aka ce 'ya mace ko kuma aka samu tasgaro a zamantakewa na aure ko kuma na tarbiyyar 'ya'ya sai a ce don saboda wacce take ɗaukan ɗawainiyar tarbiyyar da su ba tare da sa hannun ah, namiji ba. Kewaye zargin da ke ganin ke sawa a guji 'ya mace 'yar mace a guji 'yar mace idan za a aure ta shin akwai wannan ma matsalar ta cewa wannan tun da mace ce zalla ta rene ta ba ta da tarbiyyar bai kamata a aure ta ba saboda uwa ce kadai al'amarinta kila uban ya mutu ko sun rabu da uwar da uban ta kwashi 'ya'yanta tana ba su tarbiyya ta ce ba za ta sake aure ba shin kina ganin wa'annan abubuwan sun isa su ba da hujjan kar a aure ta saboda 'yar mace ce to malama binta ni gaskiya na gode ma Allah saboda ni na ga da ni duk inda aka ce za a taba za a shiga hakkin mace ne gaskiya ina cikin wanda zan tsaya in mace fighting sai inda karfi na ya kare saboda kullum duk inda aka yi jifa kan yake karewa to mun gode ma Allah ni akwai inda naga an je neman aure aka ce ba za a ba namiji ne aka je neman ma aure ki tura zancen ya mace aka ce ba za a ba shi auren ba saboda dan mace ne shi wata ce kwarai kuwa kuma auren da ba a yi ba kenan aka ce dan mace ne saboda uban shi da uwar shi sun rabu ba sa tare tun yana karami a hannun shi ya girma ya raye komai har ya isa aure aka je neman mishi aure an tafi garin da za a je a yi auren sai dangin uban yariya suka ce ina nashi iyayen aka ce ga waliyin shi an suka ce sam sai wani ya je ce ai dan mace ne auren da ba a yi ba kenan sai dai Allah ya wato yana da tabo shi wannan kalma na yar mace kwarai kuma wai yake kowa da ke gani da tarbiyyar mace ta so. kwarai kuma macen nan dai ita ce dai to don haka nan wallahi mu dai gaskiya mu hausawa muna da matsala kuma kalmar nan ta a ce dan mace ko yar mace kalmar nan ni ina kamar abu biyu take tafiya da shi sai an tsaya an fahimtar da mutane muna jinki yawa saboda akwai inda wani yana alaka wani zai dauki can an ce yar mace yana dauka ai ya ce wanda uwar ta haife ta ba bisa sila aure ba wani zai iya fasara wani zai iya fasara ta da haka wani kuma zai iya gane fahimtar cewa a'a bisa ko da sila aure aka haife ta kila bata girma da ubanta ba ko kuma a cikin gidan uwar ta fi karfin uba kamar yadda magana da malam bello ya na cewa uwar ke take jagorantar gidan yawwa sila biyu ce suke ɗauka yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar Malam Bello, ba tambaya. Yawwa. Me yasa kake ganin me ke kawo wannan damar da mace za ta iya samu ta zama ita ce take daukar nawainiyin gida ko take jagorantar gidan ko kuma sai abin da ta ce ake yi a gida? To dalilan suna da yawa. Na farko kai in za ka yi aure, ka san gidan da za ka yi aure. Duk wanda ya sayi rariya, ya san za ta da ruwa. Kai ne ka tashi yin aure baka tsaya kai bincike ba yadda addini ya tanada da al'ada kawai ka tashi ka ga yarinya ko 'yar gidan mai kuɗi ce ko kyawunta ya kai ka baka tsaya ka dubi addinin ta ba da tarbiyyar da salsalar asalin su ka je ka faɗa ka ya aure lokacin da ka ya aure ba ta da tarbiyya tana kokari ta juya ka daban can kai kana son ta duk abin da ta faɗa ba za ka iya ganin ba daidai ba ne kuma duk wanda ya zo ya gaya maka gaskiya akan ta za ku iya samun sabani da shi mun ga iyaye waɗanda sun samu sabani mutane da yawa sun samu saɓani da iyayensu wani ma mahaifin shi wani da iyayen mahaifiyarsa mace akan matarsa tana abin da bai dace ba iyayen shi sun kira shi sun mashi fada sun masa magana ya gaya masa magana kuma ya nuna su isa ba to ina ga ka ba su isa ba wane ne wani aboki ko makwaci wanda ya isa ya gaya maka gaskiya akan iyalinka to na farko kenan na biyu kuma akwai kaddara zaki ga wani kaddara ce ta kai shi ya je auren kaddara matar da ta zama bala'i ta zama mai alagagai saboda duniya a matsayinka na musulmi dole ka yi imani da kaddara hayar wa shari akwai wanda shi na Allah ya jarabce shi a duniya komai yana da babu abin da ya rasa amma da Allah ya tashi sai ya jarabce shi da muguwar mata to amma duk a bayanan nan naka kana nufin da mace da gaske din aka ɗauka ta fi karfin gidanta ne to amma fa akwai yan mata masu asali masu tarbiyya da kuma sanin ya kamata waɗanda kalmar ita wannan ta yar macen ta yi musu illa ko kuma ta hana samun mazaje na gargari ba tare da dan saboda saboda iyayen sun rena iyayensu mata sun rena iyayensu maza ba ko kuma a an bar su a haka a sakaka ba a wannan kalmar ana amfani ita ne kawai saboda kila an ga cewa uwar bata bar 'ya'yan da sun tagayyara ko sun wulakanta a cikin gari ba ko kuma ta tsaya musu saboda ta ga uban ba zai tsaya ba da a halin yanzu da ake ciki muna da wannan matsalar na cewa maza da yawa za ga cewa sun saki komai na gidansu wa matansu to duk gidan da kika ga a wusa nasara an samu yadda ake so an samu tarbiyya ta kwarai to akwai mata kwarai gidan namijin kwaran ba kana ma iya samun namiji sha-sha-sha wanda bai san ciwon kanshi ba amma eh an ka samu shi yasa aka ce duk wanda Allah ya ba mata kwarai ya ba shi rabin daɗi to ta gaskiya to ma aka samu mace ta kwarai tsayayya a cikin gida to ne nasarar gidan ai bungudu to shi yasa kika ga yaran samu aka san haka saboda an san komai na hannunta na so a ce magana na kayi ta a ƙarshen wannan hirar ta hmm. ai gaskiya ce saboda kaga duk inda ka tadda namiji ya zamo talasuru a gidan shi ya zamo solo biyo ya zamo ɗan rakiya ko na ce ɗan amshin shata a gidansa to a gaskiya bai tsaya ya zama cikakken namiji ba ya zama to namiji ka ba wa iyalinka ci ka ba su sha ka ba su sutura uwa uba ka ba su muhalli to matan nan ko ita ce yar guguwa insha Allah wallahi sai yanda kai da ita duk abin da zaka iya mata zaka iya daurewa to ba yanda za a kira 'ya'yanka da yar mace ka sauke nauyi da Allah ya bari ki jinga miki iyayen mu suna faɗi mu lokaci a dai yanzu shekarun mu nan dai mu sun ga iyayen mu dai dattawa ne na da mm. mahaifinmu yana gaya mana cewa duk inda namiji ya zama namiji a cikin gida wallahi mace ko ita ce yar guguwa ko shedan ne ke ka ko shedan ke ta biyayya eh. amma duk inda aka samu namiji ya zama kara zube. ya sauke nauyin to ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi yayi watsi da shi to lalle ko gida namiji ya zama ba namiji ba dole sai yanda aka juya shi Hajiya Husaina ita mace ko da a ce daga an yi kiran eh, ladani yayi kiran sallar asuba shedan yake dora sa akan ta billahi lazina rantse muku ba kuma zan yi kafara ba in dai namiji ya zama to tsayayye a gidansa yana tsaye da kafafunsa kamar dutse Allah ba shi dan ne dora mata sardi ba sai dai in ba yayi kada ke tafi kuna ji mm. duk inda kuka ga gida mm. namiji mm. ya bari an yi abin da aka ga dama to mm. shi ne yake da gida shi ne Allah dora ma shugabanci laifin eh, sani amma akan samu wasu exceptional cases ma'ana wani mm. abu wanda ko ga addini in muka duba gada mm. ai akwai wanda Allah ya jarrace su da mugoyar mata shi yasa duk uwa ta kware kowa sai ka ji cewa ne Allah ya baka mata kware eh, ana samun wannan wanda zaki ga tsayayye ne amma shi nan jarabta shi take a duniya to amma dai nisa ai na yi eh. muku magana na dauna ku akan wani ne yanzu na ce muku akwai su mata wanda suke da asali tarbiyya sanin ya kamata kamata mm. da natsuwa mm. amma saboda uwa ce ta ɗauki ɗawainiyansu mm. ko da uban na da rai ta ɗauki ɗawainiya ita ce saboda ya saki ya kasa ko ita ma ta ta taga ƴaƴanta sun wulakanta sun ta gayyara ko kuma uban ya mutu amma bata sake yin aure ba ta ɗauki ƴaƴanta wannan kalmar na ƴar mace ce yana iya samun eh, ya hana su samun mazan aure eh, eh, ko su samu wani kima daga ita ba ita karma ƴar mace ce abin da ya sa wajen sa karma ne a hausance mm. sa macen da aka sai mata suka kamar da su ake yan an ce yar mace ce kamar ni yanzu ina da ya sai a ce yar mace ce to babu wanda aka rena mu hankali wanda aka nuna bai san da bai da kima na. ai ni aka ce mu mutunci ni da nake da na ta ce amma sai ga ni ba a kawo ni ba bello sai aka ce ai yar mata ta ce ai ni mm. kasa mm. ga kasar Hausa duk inda kika ji an ce yar mace ce to a dattijai tsohin maza ba sa kallon mace mai uban yare ake kallo an san ya zama talusa ne an zama ya san ya zama magallami kuma an san shi ne bai tsayi da kafafunsa ba kamar da hajiya jamila ta faɗa a gidansa shi yasa aka samu yar mace to me yasa shi wannan kalmar yake yi ma irin waɗannan yan matan illa duk da yake ba laifin su bane na kasancewa a cikin wannan hali ko saboda ai kalma ce illa ta zo da illa ta zo abin da yasa ta yanzu shi uba fa shine ado haka ba haushi yau idan 'ya'ya miliyan uwa ta haifa ubansu shine adonsu kuma ita da kanta uwar wannan uban ita da kanta shine darajarta shi dai wannan mijin nata uban 'ya'yan nata shine darajarta shine darajar 'ya'yanta shine kimarsu da komai nasu na rayuwa to sai aka zamanto walau ya rasu baya nan mutane sun kasa fahimtar cewan a'a gafa abin da Allah ya aiko musu da yasa ta zamanto ita take kula da 'ya'yanta wasu kuma haka kawai sun ƙi jininsu ne sai kushi wasu kuma ita uwa ce ta kasa yi wa 'ya'yan nata tarbiyya ta sa su a hanya ingantacciya ko na ce kyakkyawa sai ya zamanto duk kowa yana lura da irin tarbiyyarsu da ko da ba sa shiga harkar mutane da yanzu kisan dan adam ake kiwo ba dabba ba an riga an gama fahimtar yaya rayuwarsu take tafiya Shi kenan sai a fara jifansu da wannan kalmar ita kuma kin san kalma ce mai ɗaci ba daɗi gare ta ba saboda kowa in za a danganta shi so a danganta shi da ubansa addini ma haka ya ce mana idan abin da daɗi ne kowa da yanzu duk duniya da mun zama 'ya'yan mata kowa zai amfani da sunan mahaifiyarsa ne to sai addini ya ba mu cewa mu amfani da sunan mahaifinmu ko mun lalacewarsa ai ko da itace ne kai ko kara wanda shi kadai zai iya karyewa to hajiya kamar dai da nake so mu ƙara dawowa ina son ne mu fahimci illar da shi wannan kalma yake wa mata 'yan mata waɗanda ba su da wani aibu amma kasancewar uwa ce kadai ta raine su kamar mm. yadda malama Usaina ta bada wani kutancen cewa wani na saurayi ma mm. namiji ne ma an je ma auren sa an wannan ba wai an hana shi auren bane saboda kila bai da tarbiyya mm. ko an gana na banza bane a'a akwai kila wani abu da suke duba cewa in harba akwai namiji ne a cikin al'amarin ba su ba su yadda ba wannan ba ka ganin kamar kawai al'ada ce saboda kasashen turai za ku ga mace ma kawai akan kan kanta za ta iya zuwa ta je ta haihu ba tare da mata san waye uban ba misali ta kuma rini danta ta ya zama wani babban abu misali ai yanzu abin da yake al'ada mu ba dai ba abin da yake ya kamata ya ce mu a nan Najeriya harka aure tana tafiya da addini da al'ada haka wato a kullum ma an ce yar mace mata ni abu da muke so su daina ganin kamar da su waki kuma duk inda kika ji an jefa wannan kalma to ai bungudu ba katse ka nai ba eh. abin da yasa muke ganin kamar da mu ake sunan mu ne yake yawo a ciki to ai abin da yasa kuma zaka ga duk inda aka ce wannan yar mace ne ko dan mace ne ake ce ne ake to ake ta shi ko ba za a taba cewa dan dan mace kan aure dan wane ne harka aure ne ga yara su ko kuma ya ji ga harka aure hmm. duk inda mace take an cika danganta ta hmm. da uwar ta mace hmm. a ga harkar namiji in ya mm. lalace mm. uba ne a cikin gida da shi da matarsa mm. idan yaro yana abin da bai daidai ba sai ce ai halin uwarsa ne ta biyu ba shi ba amma in yana abin da yake daidai sai ce halina ne ko halin gidanmu ne amma ga cikin al'umma in yaro na abin da bai dace ba ubansa ake haddana ta eh, tabbas tabbas ana haka in kuma yaro na abin da ya dace kuma mm. wani lokaci ma sai kaga an ce uwarsu ta basu tarbiya mm. amma ku mata wani lokaci kuna cikin gida kuma mu hirar da muka yi waje mm. wani lokaci ba a so a kawo muku cikin gida saboda kowane namiji na so ya zo gida ya zama wani dan basaraki sai ki ga gaskiyar da ake faɗi waje cikin gida ana kokari a ɓoye maku irin zaman majalisa zaki ga an fito ana faɗan gaskiyar mata suna da haƙuri sun san ya kamata ban bata komai ba ta sai da ta yi gidan nan aka ci ta sai da yaran da ta gyara su aka je makaranta wani na tana bacci har da mai shari tun da karfe shida ta tashi shi kan shi ne mai gidan uban ita za ta sa mai ruwan wanka shi kan shi uban ita za ta kai wada mai lokacin zuwa ofis ɗin kayi shi kan shi yayan shi da ya haifa bai sai da za a yi musu wanka ba bai sai da za a kai su makaranta ba wani ma har gaba ɗaya ma bai san komai ba bai san wani ma zai ce shi wai yanzu wani aji nawa wani yake yanzu wani ma na nawa yayi duka uwar ta kula da mijin ta kula da ya ta kula da komai amma da an tashi an samu ya akasi na ya mace da an samu akaci na ya mace sai a kauce sai a ce ai uwar ta biyo yar mace ce saboda haka ka bata aure baka san kuma kai mijin da kai yadda da haka ba kai ne sakarin kai ne mai baka san ciwon kanka ba kuma kai ne ka kasa rike gidanka har aka samu yan mace a cikin gidanka to saboda haka wannan kalmar ku mata ku daina ganin ku kadai ake jefa ma mu a maza wajen da dattijai da an ce yar wani ce amma yan mace ce to shine wani an zage mijin ko shugabanci ma wani bai bashi zai ce mutumin da ya kasa rike gidansa ƴaƴansa ma yan mace ne so in muka ce cikin al'umma wani ma komi ba zai sayaka ba wani komi ka fito har da lokacin na siyasa mun ga yan siyasa da aka mai rufe aka ce sun kasa rike ya za a yi mu zaɓe su wannan kujera mutanen da a gidansu ma sun kasa rikewa ƴaƴansu ma mata an kasa auren su an ce musu yan mace ce balle su rike al'umma to abin da ake gani duk lokacin da miji aka ce an wulakantar da mata shi ko an gaya mata kalami mara daɗi ta kasa to shi ya kasa kuma duk lokacin da mata aka ce mijinta ya kasa ya abun kunya a ita ta yi mm. to abun ne dan juma da dan juma a taɓa raba an da jini abu ɗaya ne ka tafiya ɗaya kai ka auro ta ga yadda addini ya tanada ta zama matarka aljanna tana ƙarƙashin kafa kai kuma dole sai ka mata adalci ka ba ta tarbiyyar da za ta koma ga 'ya'yanku sannan al'umma za ta gare ku da mutunci da daraja kuma 'ya'yanku su samu albarka cikin jama'a Ni dai shawarar da zan ba mu gaba mu ne don Allah mu daina jifan 'ya'yanmu da wannan muguwar kalma. Ɗafa na kowa ne, yau don an kalli yadda na haifa an ce mace 'yar mace. Gaba mu nan ya shafe mu. Saboda duk haɗuwa ya kamata mu yi mu ba wa 'ya'yanmu tarbiyya. Ba mutum ɗaya ba. Ba mutum ɗaya ba. Yanzu ne aikin ga al'amura suka caɓe. To amma in muka daure muka cire wannan muguwar kalmar daga cikin al'ummarmu. Wallahi 'ya'yanmu za su samu ingantacciyar rayuwa. sannan ita mace da ake jifan yatta da wannan kalmar ba da son ranta hakan ya same ta ba walau mutuwar aure ba wacce take so auren ta mutu walau mutuwar miji ba fata ake ba to sai dole fa ta zo sai kamar kuma na uku sakakken miji wanda shi bai san menene mahimmancin kula da iyalinsa ba ma gaba daya zai iya kawai ya zo cikin dare sai 'ya'ya ma sun yi bacci wani zai shigo gida ana kiran sallar asuba ya fice wani dan kar ya kawo daidai da tsinken sakacen haƙori gidansa sai ya sa ya zauna a majalisa idan majalisar wacce ake sayan kwalam da makulashe ne a tanɗe tare da shi ya koma gidansa 'ya'yansa sun yi kukan yunwa har sun kwanta to kin ga dole mace ta tashi tsaye ta ga ta inganta rayuwar 'ya'yanta a nan in mace dai tana tsaye ne don kula da gidanta ba ta yi laifi ba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Hauwa Sharif. Da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.